على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اليوم كان متى عشرين قوتا رمضان shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku hijiriya wanda ya dace da ashirin da ɗaya ga watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya za mu shiga da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarkar suratun nur wanda yau da taimakon allah ta ta'ala za mu tashi ne aya ta talatin da biyar cikin sura din fadin allah allahu nuru samawati wal ard masal nuri kamishkatin fiha misbah har masai karanta aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة شجرة مباركة زيتونة لا شرقية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال maɗaukakin sarki a cikin wannan aya kamar yadda muka yi bayani jiya ya faɗa shi ne mai haskaka in mun fassara cewa muna wuri samawati wal ard Allah mu wuri samawati al'adu shi shine hasken sammai shine mai haskaka sammai da kasai aka buga mana misali dangane da hasken da ubangiji ya bayar a duniya wato kamar windo ne aka sa mata fitila fitilan nan a cikin karau a cikin gilashi kenan ita wannan fitilar haskenta kamar wani tauraro mai tsananin haske wanda take samun wutarta daga wata bishiya mai albarka mai suna zaituna ita wannan bishiyar zaituna mun yi bayani akan falalarta da darajarta jiya wa shajaratun takhruju min turi a Tambutu biduni wa sibrin lil akilin Allah ya ce la sharqiyyatin wala gharbiyya wata sifa ne ga wannan wato shajaratul zaituna wannan bishiya ta zaituna ita wato wata bishiya ce wacce take tsakiya ita ba a gabar ba ita ba a yamma ba abin da ake nufi wato laisat mutamayyiza ila makanin mu'ayyanin aw mu'ayyana ita wannan bishiya ba tana wani bangare ne guda daya ta bangaren gabar kawai ba ko ta bangaren yamma kawai ba a'a tana tsaye ne tana fuskantar rana iya gini gaba daya rana yana dukanta za mu yi bayanin yadda abin zai kasance idan rana za ta fito tana dukan shadarar zaituna tun da a tsakiya ciki, idan rana za ta fada kuma duk sai ta daki wannan sai tuna rana ta taba ta lokacin da za ta tsoro lokacin da za ta fito sannan rana ta buge ta lokacin da za ta faɗi kuma da kuma lokacin da rana take tsakiya kuma tana kanta shine la sharqiyyatin wala gharbiyya to menene hikimar haka aka ce ita wannan bishiya saboda iya tsawon yini gaba ɗaya rana yana bugunta ba wani lokaci da za a zo rana bai taɓa ta ba ko a ce inuwa ya lullube ta to saboda wannan allah ya sa take da tsawon kwana take kuma daɗewa a duniya saboda rana ya buge ta ta nan ya buge ta nan idan rana ta mata illa ta nan in ta buge ta ta nan kuma sai ta ƙara mata lafiya kuma shi yasa aka ce amfaninta yake da yawa da tsadanta da kuma kyawun 'ya'yan itacenta saboda wannan lashar iyakin wala garbiya abinda ake nufi ita kadai ba a gabar take ba kadai da za a ce an yi wani yanayin da rana idan ta zo ta yamma ba za ta same ta ba haka kuma ba a yamma take ita kadai ba ta yadda idan rana ta fito da safe ba za ta same ta ba a'a ita wannan wato dulan nahari iya tsawon yini gaba ɗaya rana yana bugun ita to zaituna buwa shamsu inda in hawa inda bi hake rana yana taba ta lokacin da rana za ta fito kuma rana yana bugunta lokacin da rana za ta bada, to sai ta sai ta ta kuma sharqiyya wa gharbiyya kenan an gane ko ta akudu hamil al-amrayn ta akudu hazza hamil al-amrayn idan rana idan rana ta fito tana samun rabanta idan rana ma ta fada kuma tana samun rabanta yasa take da mai mai ainihin wato haske zaitinta manta yake da haske sosai ya fi komai haske kuma an ce shi ba baƙi ba ne shi kuma ba fari ne kamar nono ba ina fata ana fahimta la laisa bi aswadin khalis wala bi abyad khalis an samu wato hasken shi har ake amfani da shi wajen haska duka abin da za a haska wannan bishiya Allah ya haɗa mata wato dukkan albarka da dukkan alkhairi shi sa manzon Allah ya ce kulu zaita wa jahilu bihi ku rinka yin amfani da man zaitun ku rinka shafa shi a jikinku saboda ya fito ne min shajaratin mubaraka ya kadu zaituha yudhi'u wa law lam Allah ya ce hasken wato man ita wannan bishiya zai tuha duhunu ha kenan shi kadai saboda safa ɗansa saboda haskensa sai ga yana wani kyalkyali walau lam tamsasuna zai ba da haske ko da wuta ba ta taba shi ba yani qabla an tusiba huna. Allah ce nurun ala nur wato nurus al-misbahi ala nurus zujajati kenan haske akan haske hasken fitila da kuma hasken shi wannan karau wato hasken a wannan gilashi da aka sa wannan fitila ɗin wannan allah yana bayani ne tabaraka ta'ala dangane da albarkar wannan bishiya ta zaitun duk da mu anan kusan za mu iya cewa wato ba mu da ita amma dai akwai kasashe da suna da ita kasashen larabawa nurun ala nur nurun azim mutaba'af in ji malamin tafsiri ka'in ala nurin azimin mislahu Abin da ake nufi nura allah ta'ala la hadda li tadaufihi hasken Allah bai da iyaka wajen ninninkuwarsa to alhamdulillah akwai ta annan ko an same ta to wani dai ya ce wai dai gashi ban sani ba eh, a riwayar kafa Allah sa ita ce kuma babu ƙarshe hasken hasken Allah bai da ƙarshe ba wanda zai iya iyakance hasken ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma idan aka haɗa hasken Allah da sauran haske gaba ɗaya hasken Allah shine a gaba Allah ya bamu haskensa Allah ya amfanar da mu da haskensa yahdillahu linurihi man yasha lalle Allah yana shiryarwa wato da haskensa wanda ya ga dama abinda ake nufi yahdillahu linurihi al-azim man yasha hidayatahu min ibadihi babban hasken Allah mai daraja mai girma shi yake amfani da shi wajen shiryar da wanda ya ga dama cikin bayansa biyani wa fiqahum lil iman ta yadda Allah yake musu tawfiki da samun imani wal amali da yin aiki bi ta'alimil islam da aikin musulunci wal sayri ala tariqil haqq rashadi da hasken Allah ne mutane suke tafiya akan hanyar gaskiya da kuma hanyar ainihin wato shirya sannan Allah ya rufe wannan aya da faɗinsa wa yadribu Allahu al-amsala lin-nas Allah yana buga misalai ga mutane wallahu lalle shi Allah bi kulli shay'in alim wato mai ilimi ne akan komai ba da Allah bai da ilimi akai wa yadribu Allah ta'ala al-amsal lin-nas likay yaqruba lahum ko yuqarriba lahum al-umur dan Allah ya matso musu da al'amuran su gani sannan kuma ya sauƙaƙa musu hanyoyi sannan ya fitar musu da abin da yake a tunaninsa suke yi ya fito fili su gan shi kamar za su taba kalli ko yi birin al ma'akul fi surati masu Allah ta'ala mai ilimi ne akan komai ba abinda Allah bai da ilimi akai malamai suka ce wannan aya tana daga cikin ayoyin da malamai suka rubuta littattafai a kanta. wannan ayar Allahu nuru sama wace rubutu aka yi sosai a kanta. kamar irin su littafin mishkatul anwar na imamu al-ghazali ta dalilin wannan aya istinbati da hukunce hukunce na wannan aya ya rubuta wannan littafi da kuma abin da ya harhaɗo akwai kuma abin da imam ibn al-qayyim ya faɗa akan wannan aya a cikin littafinsa al-juyushul islamiyya shi ma ya yi bayani dangane da wannan aya ɗaliban ilimi sai su koma don su amfana Allah masa rahama yake cewa shi ibn al-qayyim a cikin littafin aljiyushin islamiyya ya ce abin mamaki sammallahu tabaraka ta'ala nafsahu nura a cikin wannan aya Allah ya ambaci kansa ya ce shi haske ne Allahu nuru samawati wal ardh sannan waje ala kitabahu nura Allah ya sanya littafinsa shima ma ya zama haske wa rasulahu nura kuma ya sanya manzansa ya zama haske wa dinahu nura addininsa ya ce shi ma haske ne Allah ya hijabantuna halittarsa wa ta an khalqihi bin nuri ubangiji ya yi hijabi tsakaninsa da halittarsa da haske abinda ake nufi abinda ya hana a ga Allah shine haske abu zan ya ce ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam shin ya rasulullahi ana ta jayayya shin kaga Allah ne lokacin da yi Isra'il da ka ga Allah sai annabi ya ce nurun anna ara ai Allah haske ne ta yaba ina gaishe wato abinda shamakin da Allah ya sa tsakaninsa da halittarsa kar su ganshi tsabar haske ne mai ƙarfi da ya fi ƙarfin idanuwan saboda shi dan Allah haske ne za a yi ba la ilaha illallah karfin hasken ubangiji tabaraka wa ta'ala yasa dan adam bai isa idanuwarsa wannan ijiyar dan adam ta ga Allah ba ne mutum annabi ya ce haske ne ya za ina iya ganinsa na kasa ganinsa saboda haske annabi musa ya ce kala rabbi arini anzur ilayka ya ubangiji ina so in ganka ka nuna min yadda zan ganka Allah ya ce bishi in kana so ka gani ka duba undur ila jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani duba wancan dutsen in ka ga dutsen yanda yake wancan dutsen ya tabbata a yanda yake to sannu za ka gani falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa karra musa sa'iqa yayin da ubangijin annabi musa ya tajalli wani ba'abi wani bangare na hasken allah malamai suka ce kamar kafar allura ta bayyana akan wannan katon dutse sai da dutsen ya niƙe gaba ɗaya ya rididdige gaba ɗaya wa karra musa sa'iqa annabi musa ya waɗi yana sumamme saboda hasken allah haka ubangiji haske ne ibn al-qayyim ce wa tajaba an khalqihi bin nur sannan abun mamaki ce wa ja'ala dara awliyaihi nuran yatala'la ya sanya gidan waliyarsa gidan bayin Allah mu'minai aljanna kenan haske ne da yake walai walai yace Allahu nuru samawati wal ard munawwiru samawati wal ard mai haskaka sammai da ƙasai hadi ahlus samawati wal ard mai shiryar da halittun sammai da ƙasai fa bi nurihi tada ahlus samawati wal ard da hasken Allah ne halittun sammai da ƙasai suka shirya wannan aikin Allah ne sha'anin Allah ne da ta ubangiji ya sifanta da wannan sifa Allah ƙara mana haske a ranar sannan Allah Ta tabaraka ta'ala ya kawo mana wani bayani wanda yake magana akan gidaje masallatai kenan da ake masa bauta mai Allah ce fi buyutin fi buyutin azina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الأبصار في بيوت نا ودنن فتلون أبنجي كو فتلا تعالى ذلك المصباح كنا في بيوت suna cikin wasu gidaje ko kuma ka ce yuqadu fi buyutin ana kura wannan fitilu a cikin wasu gidaje to menene albuyut din albuyut almasajid ana nan masallatai kenan a cikin masallatai sa'id ibn jubair ya ruwaito daga ibn abbas yace al-masajidu buyutullahi fil ardi masallatai sune dakunan Allah a bayan kasa وهي تبيء لأهل السماء كما تبيء النجوم لأهل الأرض suna ainihin wato haskakawa mutane ƙasa kamar yadda taurari suke hasko ƙasa daga sama duk da cewa wani hadisi wasu malamai sun yi magana a kan shi fi buyutin ma'ana wannan fitilla ta ubangiji tana cikin ɗakuna wato kamar ka'aba kenan ɗakin farko na Allah shi ne ka'aba wanda annabi ibrahim da annabi ismail su suka gina ka'aba da baitul maqdis wanda shi kuma annabi dawuda da annabi sulaiman su suka gina shi da kuma masjidul madina masjidul nabawi masallacin annabi a madina wanda annabi muhammadu shi ya gina shi da masallacin kuba wanda Usi ala taqwa an saka foundation ɗinsa sani akan tsoron Allah wanda shi ma annabi ne ya gina shi masallaci guda biyu manzon Allah ne ya gina su masallacin Madina da masallacin Quba masallacin Makka shi kuma annabi Isma'il da annabi Ibrahim masallacin Baitul Maqdis annabi Dawuda da Suleiman da da uba kenan can ba kuma da da uba masallacin makaɗa da uba ne annabawa ne su gaba ɗaya annabi ismail da annabi ibrahim nan ma baitul maqdis annabi dawud da annabi suleiman nan kuma na madina da na uba duka annabi ne gina su to da aka ce fi buyutin din nan to ana nufin wannan hasken ubangiji yana cikin waɗannan gidajen ma'ana yana cikin waɗannan masallatan mun sani ko ana ba. buyutin arba'a ke masallatai guda guda adina Allahu an turfa wanda Allah ya izini a gina su shine an turfa an turfa ai an tubna a gina su kamar yadda Allah ya ce wa iz yarfa'u ibrahimul qawa'id min al-bayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna kaga wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawaida ana nuna wa idh yabni al-ibrahim alqawaid adina Allah an turfa ay adina Allah an tubna Za ka iya fassara shi da adina Allah an turfa adina Allah an tu'azzam Allah ya ce a girmama su wanda ba a faɗin maganganun banza a cikin masallatan Allah Allah ya ce wa yuzkara fi hasmu a ambaci sunan nakinsa ko sunan shi a cikin masallatai abinda ake nufi wa yuzkara fi hasmu yutla kitabu a rinka karanta qur'ani a cikin masallaci masallaci gidan tilawa ne masallaci gidan muraji'ar alqur'ani ne masallaci guri ne na halkar alqur'ani saboda Allah ya ce adina Allahu an turfa wa yuzkara fi hasmuhu wa yuzkara fi hasbuhu fasara farko wa yutla fiha kitabuhu a karanta alqur'ani a cikin wato masallaci yusabbihu lahu fiha Hamil wudu'i wal asali a kiran ibnu amir da abubakar yusabbahu maimakon yusabbihu alaramma yusabbihu ya karanta hadda ya shirya su sai ya karanta yusabbihu to amma akwai inda ake karanta yusabbahu kira ibn amir da abubakar bi ba'i kenan zai zama ala ghairi tasmiyatin fa'ili kenan ba ambaci fa'ili ba wal waqfu ala hadihi al qira'a inda qawlihi wal asal kenan za a tsaya ne akan al asal sauran kuma sun karanta kamar da Allah ya karanta bi ba yusabbihu an gane ko sun sanya wato tasbihin ya zama fi'ilan ne da rijali kenan ma'ana mazajen da su ne suke aikata tasbihi a ciki a cikin ina a cikin masallaci wasu suka ce yusabbihu ana yi salli ana yin sallah ga Allah a cikin wannan masallaci kaga ga daidai ne ana yi mai tasbihi kuma ana yi masa sallah duka gaba daya ana yi fiha a cikin masallacin nan fi buyutin din kenan bil wuduwi wal asali da safiya da ainihin wato wato yammaci bil ghadati wal ashi abinda ake nufi sallah anan as-salawatul fariida as-salawatul mafruudat salloli na farilla wanda ake yin su da safiya da yammaci ko ba ka bani ba yawa da wanda ake yin su a lokacin al'afar, lokacin rana a zahar la'asar sai kuma isha'i magariba da isha'i ke zuwa a ƙarshe eh, saboda yawanci al'asir wannan suna na al'asar yana iya haɗa sallar azahar da la'asar sannan ya jawo magariba da isha'i duk yana hada al'afi abinda ake nufi a waɗannan sannoli kenan wasu kuma suka ce sallar asubahi da sallar la'asar ake nufi da sauransu ma'ana an yi bayani a cikin waɗannan masallatai ana yi wa allah bauta ana yi waɗannan sannoli a yi asubahi a yi wato azahar a yi la'asar a yi magariba a yi isha'i bayan wannan akwai masu zama a masallaci suna yin tasbihi ko suna karatun alkur'ani riwaya ta tabbata da abi umama maza Allah yana cewa man sha ila salatin maktubatin duk wanda ya tafiya da kafarsa zuwa masallaci don yayi sallar farilla fa huwa mutabahhirun yana da tsarkinsa fa ajruhu ka ajril haji al-muqim Allahu akbar yana da lada irin ladan wanda ya je aikin hajji wanda yake sa ihrami wanda ya yi tafiya ya je sallar walaha a masallaci ba abin da ya kai shi illa ya je masallaci ya sallar walaha kurin ya fito to shi kuma yana da lada kamar wanda ya je umara ya ce wa salatun ala isri sala lalar wa bainahuma kitabun fi illiyina a yi sallar, mutum ya jira ya zo ya wata sallar wata bayan wata to wannan za a rubuta mutum cikin wato al'aliyin wannan hadisi imam abu dawud da ya rawaito shi a cikin sunan ɗansa babu fadlil mashi ila sala babin falalar yin tafiya zuwa masallaci da imam ahmad da imam tabarani da imam bazawi a cikin sharh sunna haka yazo kuma a cikin nasbur raya duk waɗannan hadisai ko ce maganganu da aka kawo da sharhi suna hidima ne ga wannan ainihin wato aya Allah ya ce a ambace shi a cikin waɗannan gidaje da fitilunsa suke mana hasken Allah yake ciki a nan Allah ya nuna mana duk inda masallaci yake akwai hasken Allah a ciki tunda matsakko magana ne akan hasken ubangiji sai ce fi bulukin adina Allahu an turfa shi sa wa annal da lillah fala tad'u ma Allah ahada lallai masallatayya na Allah ne kada a haɗa wani da ubangiji tabaraka wa ta'ala wajen kiran Allah a cikin waɗannan masallatai bautawa wani Allah tabaraka wa ta'ala kuma an gaya mana a cikin wannan aya Allah shi ke shirya da wanda ga dama duk yadda kai ka shirya da wani idan Allah bai shirya da shi wallahi ba zai shirya ba Allah ya ce yahdi Allahu wa ke rijalu la tulhihim tijaratun wala on an dhikrillah sannan a cikin wannan ainihin wato masallatai akwai mazaje da suke yin sallah suke yin ibada la tulhihim tijara kasuwanci baya dauke hankalinsu suna rayuwa a cikin waɗannan masallatai bil wal asali yana cikin sha'aninsu da sifarsu la tulhihim tijara tijara kasuwanci baya shagaltar da su ya hana su zuwa sallar jami'i shi ne za ta yi tijara duk kudin da suke samu don hada hadan kudi da suke da lokacin jam'i ya yi za su fita duk aikin da suke a kamfani duk aikin da suke a ma'aikata ta gwamnati ko private company la tulhihim wannan aikin baya shigantar da su ko kuma siye da sayarwa ya shigantar da su su ƙi su je su yi Allah su je su kira Allah su yi tasbihi su yi tahmidi takbiri yi wa Allah da a'a ana kiran sallah za su bar abin da suke wannan sifa ne na mutanen kwarai Allah ya mu a ciki abinda ake nufi ai la tushghiluhum aidan hadi tijarati wal buyu'i kasuwanci da saye da sayarwa baya shigartar da su an iqamis salati gabanin tsaye da sallah akan lokacin ta tare da ikhlasi wa ita'in zaka sannan kuma baya hana su su ba da zakka kudin su da suke nema ba hana su ba da shagulgulan da suke na rayuwa da neman tarawa baya hana su ba da zakka lil mustahiqin da haka wanda suka cancanta saboda ya khafuna yawman su waɗannan mutane mazaje suna jin tsoron wata rana mai ban tsoro shadidan ita ce ran tashi alkiyama ta taqallabu fihi al-qulub wal absar ranar da da da zukata da idanuwa za su ta karkaduwa ta tsallabu ta taƙallabu ta taribu kenan ido zai kaɗu zuciya za ta kaɗu fiye ƙulubu wal absaru fala tasbutu min shiddatil hauli wal fadai ala shay ranar da zuciya ba za ta iya tsayawa a wuri guda ba kaga ido ana ta kyakkyafta shi ana tsoro a kalli a duk can a ta kallon can kai yana ta yawo saboda tashin hankalin kiyama shi ne ma'anar ta ta'allamu fihi al-qulub wal absar yanda idan ka dinnan ya dimo ce ka san idan mutum ya tsora ta yi firgita ko an ce za a kashe shi ko wani bala'i yana jiransa an tsaye da shi a wani guri za ga yana ta kalle kalle ya kalli can ya kalli can ya duba can shi ne ta ta'allamu fihi al-qulub wal absar zuciyar ma ita ma haka take ba ta iya tsayawa a wuri guda ba babu sukuni ma nan babu nutsuwa malam babu kwanciyar hankali da a cikin tashin alƙiyama alƙari'a malƙari'a mai ƙwanƙwasa Allah ya ce da kiyama mai ƙwanƙwasa to shi ne fassar ta takallabu fihil ƙulubu ranar kiyama ita ce ranar da waɗannan abubuwan guda biyu ba za su zauna wuri guda ba wa ma adraka mal يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعثم المنفوش فقاموا تعليق عندما كمطعي أبرجت أواطي مي كمرفعي لإن ذلك نفعنا لا جنس أببجي دواء الله صلى كمر أو دقاء دعاك تشري يعني أو دقاء هم كو إسكا هنا دوكا ستوين katon dutse za na yana mirginawa yana yana zama ƙura? Saboda yana kura saboda tashin alkiyama Allah ya bayani me yasa waɗannan bayan Allah suke yawaita ambaton Allah a cikin wannan gidaje da yajziyahum Allah wasa sana ma'amilu Don Allah ya musu sakayya ga mafi kyawun abin da suka aikata wa da min fadli Allah kuma ya ƙara musu daga falalarsa na'am Allah ya alƙawari duk wanda ya aikata mai kyau wallahi Allah ya bashi sama da abin da ya aikata idan ka yi ibada Allah zai baka sama da abin da ka aikata idan ka yi laifi Allah zai baka iya abin da ka aikata zai rubuta maka sama da abin da ka yi barin su ne amma adalcin Allah da tausayin Allah idan kai aikin ibada Allah tabaraka wa ta'ala sai ya maka sakayya sama da abin da ka aikata su masu imani suna jin haka in sun yi komai ne suna tunanin Allah zai masu sakayya shi sa suke yawaita yin tasbihi safiya da maraice kasuwanci ko wani abu mai shagaltarwa baya hana su sallah saboda suna nema a wajen Allah ya ba su sama da abin da suka aikata kuma ya ƙara musu daga falalarsa da isaninsa ta yadda da ya ba su abin da ya dace da karamcinsa da baiwarsa lalle Allah ya zuku man ya sha'u shi ke azurta wanda ya ga dama bi ghairi hisab ai bi duni hudud wala qudud ba iyaka ba kaidi Allah yake shiyar da wanda ga dama wa biduni haslin liman yudhi kuma babu baya irgawa dangane gane abin da yake bayarwa baya irga shi ne zo bayarwa baya irgawa saboda khaza'inuhu la tanqusu wa la tanfadu taskokin dukiyar Allah ba sa raguwa kuma ba sa karewa ballantana a ce wai Allah yana da bukatar in ya zo ba ka abu ya irga ban sai ko kun fahimta yanzu kuma ya sha wa bi ghairi Allah yana bawa wanda ya ga dama ba tare da ya lissafa ba saboda mai taskokin dukiyarsa ba ta raguwa duk abin da Allah zai bayar baya raguwa taskar sannan kuma ballanta dama a ce ya tsari to wanda kayan da yake bayarwa baya raguwa ballantana kuma ya tsari to me yasa in zai bayar ma zai irga baya irgawa tabaraka wata ala don haka idan mun lura za mu ga wannan aya tana nuna mana falalar Allah da girman Allah da ɗaukakar Ubangiji ta baraka ta'ala a nan nake amfani da wannan dama ina kira ga 'yan uwa 'yan kasuwa waɗanda hada-hadar kasuwanci da neman kwabo da taro yake hana su su su sallar jam'i a kasuwanci ko wanda suke sana'ar hannu ko suke aikin ƙarfi suna gani lokacin sallah yayi amma ba su yi ba wallahi tabewa ne asara ne mutum yana kasuwa ko yana wajen sana'a lokacin sallah yayi ya iya yi sallah ina tunatar da kai rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wacce albarka zaka samu a kasuwa wacce zaka yi ta ba zaka yi sallah ba ana kukan wasu daga cikin 'yan kasuwa suna haɗa sallah a da asar ana kukan wasu wallahi wani ma ko fita sallah ba yi kuma yaransa 'yan kasuwa sun sani ce abun mamaki alhaji ba baya fita sallah ana kallon ka ba za ka fita sallah ba a ga wannan ba daidai ba ne wannan kuskure ne da waɗanda suke shiga kamfanoni da suke hana su zuwa sallah da wannan muna amfani da wannan dama ita ma mu kira gwamnati lalle ne a kula da addinin mutane kuma a yi respectin al'adun mutane ko a ina ana kula da culture da ɗabi'a ta mutane da kuma addininsu yanzu wani ƙabila sai ya taho daga wani guri daga wata jiha can sai zo ya buɗe kamfani ko kuma daga wata ƙasa ya zo ya buɗe kamfani a cikin musulmi don ya samu kasuwanci ya samu biznes amma in ya bude kamfanin nan sai ya rinka hana musulmi zuwa sallar juma'a lokacin sallar juma'a an dora ka akan mashin kana ta fama baka isa ka fita ba baka isa ka kashe musu inji ba za ka je sallah kai ta shafa su ba za ka je ba tun da dai ya biyo ta dukinka baraka da ba wallahi wannan zalunci ne a zuba ido a kyale irin wannan mutane su zo cikin musulmi su bude kamfanoni su hana musulmi ya je sallah a lokacin sallah musamman sallar juma'a wanda rukuni ce a cikin addininsa mana wata farilla ce mai girman gaske a addinin musulunci yin sallar juma'a amma mu ce zo yana aikin kamfani sai ce wallahi shi rabon sansanin juma'a a shekara uku me ya faru wallahi kamfanin su ba a bari ba yanda zai yi kuma yana aiki a wannan kamfanin ba wanda zai kwato wa mutane hakkinsu in ba gwamnati ba ita ce kawai ya kamata kira mai wannan kamfanin ta kafa mai doka amma ba abin mamaki kamfanin ba a aiki ran lahadi kuma ka gani ranar lahadi ba za a aiki ba saboda masu coci za su je coci suna da gata su sun isa kuma an isa da sun isa ana kuma jin tsoronsu amma mai sallah ba a jin tsoronsa wannan shi ma wani aibu ne a zo a yi aiki ba za a ji sallah ba musamman sallar juma'a ko wata sallah ta farilla dole ne a rinka ba da break wallahi ko a ƙasar turawa abun mamaki suna ba da break duk inda mutum ya aiki biyu awa biyu sai je break daman aure ake yardawa lokacin da ka fita gari sai sallah ta ce abinci na kuma za su biya su wannan lokacin ba haka ake ina ma laifin a ɗauki waɗanda ba sa zuwa sallah a sa su kula da mashin ɗin masu sallah kuma su a sa su su je su yi a ba ni sunan shi a sa su je su yi sallar su sannan akwai waɗanda kuma suna yin sallar a gaggauce a kiɗime a ɗimauce su yi ta da wuri don su je su kula da kayansu wasu mata wata rana sun je za su ce kaya a shagon wani mutum shi daban baya zuwa sallar Jami a kan wani teburi yake yi a gaban shagonsa sai ya samu tebur haka sai yake hawa kan teburin shi ma kasan me yake yi ya sa ya hau saboda in yi sujada ko rukuni da yana gano kayansa da zai zo ya a ƙarƙashin teburi ba kanan ya zai kifa kai yana sujada wani ya zo ya yashe omo da sabulu a a kan teburin yake sallah sai ya samu ya sa sallah magana ya je sallar jam'i masallacin kasuwa baya zuwa kuma ba zai taba zuwa ba yana yin sallah yana rukuyi yana sujada yana wasu mata sun zo a sai wuta suke na kin ga wancan zama kayan ba da muke neman sai dai ta sha to ai sallah yake mu tafi gaban mana ya namu tsaya anan ban san yace assalamu alaikum ku zo ya sallame sallar yace assalamu alaikum ku zo ku zo ku zo aka ce malam ba kana sallah ba yace na sake sabuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa ni'mal ونعم wa la hawla wa la quwwata illa billah Allah ya yanke ka chat ya gudure ta kuma ba babu garantin ba za a daidaita a cinikin ko ba za a daidaita ba wallahi ba tabbas rauni rauni rauni rauni dangane da sallar juma'a bincike ya tabbatar da yanzu akwai da yawa cikin matasa da ba zuwa sallar juma'a saboda samun bambancin lokutan sallar juma'a da aka yi a birane da garuruka amin mutum na kaje ce Allah ya yi mana yana cikin su kenan <laughs> ka faɗi gaskiya ka burge ne wallahi sai mutum ka ga ya zauna a dandalin su sai ka ɗauka ai shi zai je inda ake yin karfe ɗaya ne tunda akwai yan sha biyu da rabi akwai yan karfe daya akwai yan ɗaya da rabi akwai yan biyu akwai yan tanu na biyu da rabi uku saura sai ta gama jefuwa ta nuna to sai ga mutum bai ji ba da ba za a turunce shi ba don za a ɗauka watakila ya ji ya yi da wuri ne ya dawo to wasu anan suke tsajewa suke lafiya wallahi duk matashin da ya zauna ba zuwa sallar juma'a ya yi asara a rayuwarsa kuma ya shi duk wanda ya zauna baya sallar juma'a yayi asara kuma ya tabe ina fatan matasa za ku rinka kula duk inda kuke ku rinka fita kuna yin sallah to sai Allah ya ce mai alramma na ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب bayan Allah ya gama bayanin mutanen kirki mutanen arziki 'ya'yan kwarai masu imani Allah ta samu a cikinsu masu raya masallatai masu kula da sallar jam'i sai kuma Allah ya bayanin kafirai ya ce wallazi na kafar waɗanda suke kafirai ne sun kafirce cewa Allah a amaluhun kasarabin da kai a cin ya samu huzban an ma'an in an ce kafirai waɗanda ba su yadda da Allah ba suka kafar cewa addinin annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wannan afun ne alama qablahu kenan shi mu ce kenan ya zama min babi afsil qissati ala an gama wancan kissar ta masu imani yanzu kuma an kama da wata kisar ta marasa imani kamar cewa alladina amanu a'maluhum halal wa ma'anan kama wasafa a كفروا أعمالهم كسراب a جينا wato ayyukan kafirai ko da kafiri ya yi wani aiki na kwarai shi ake nufi kamar misalin kafiri ya taimaki talakawa kafiri ya ba da kuɗi an yi wa marayu dinki kafiri ya gina masallaci kafiri yana raba abinci kafiri yana bayar da aiki kafiri yana ba da taimako na kuɗi kaga ai zai iya yiwa kafiri ya aikata ayyuka na kwarai. kafiri ya sa da zumunci kafiri ya taimaki makoci amma matsalarsa kafiri ne to a amalin kasara bin biƙi a aikinsu kamar irin ƙawalwalniya da take qi'a wani fili farfajiya abinda ake nufi da ƙawalwanniya ya shine. yanzu idan akwai hanya mai tsawo ko akan kwanta in ka leka can sai ka hango kamar ruwa ne a kwanci akan kwanta ko ba kwanta ba ne in ka duba idan ka yana da ƙarfi sosai ka hango wuri nesa za ka kamar ruwa ne wanda ma yake tafowa sai da kamar a cikin ruwa yake ko da ku da rani ne yanzu wannan abu akwai shi in ka je wurin za ka ga ruwan a'a ba za ka shi ba to duk kafiri idan yayi wani aiki a nan duniya na taimakon wani ko na ba da agaji ko tallafi ko aiki ko wani abu to aikinsa kamar irin wannan kawalwal ne da kake gani a fili can farfajiya a sarafin wannan hasken a shu'a ake cewa wanda mai hangowa yake iya hango shi kuma an fi ganinsa a tsakiyar rana idan yamma ta yi ba a ganin saraf idan duhu ya yi ba a ganin saraf kuma an fi ganin saraf lokacin ana zafin rana tana zafi a lokacin ake ganin sarab a wuri wanda yake kuma mai faɗi yalwatacce wurin da yake kwazazzabo mai rami da duwatsu da itatuwa ba a ganin sarab ba a ganin wannan kawalwaliya shi sa aka ce bi qi'a dan shi qi'a wato ana nufin fi qi'a wato wani wurin jam'i ne na qa' bil ayn qi'a jam'i ne na qa'u bil aini ana nufin wurin da yake mambasafa min al-ard wuri wanda yake shimfidadde al-makanu al-wasi'u al-munbasitu wuri yalwatacce shimfidadde ba mai rami tudu da kwari ba babu kuma shuka duk inda yake akwai shuka ko itatuwa ba a ganin wato sarab a wurin to haka za ka ga aikin nasu wato su wanda suka kafirce wa gaskiya lokacin da ta zo musu in sun yi aiki mai kyau a wannan duniya suna tsammanin za su samu alheri bayan aikin da suka yi ɗin a lahira to wallahi aikin zai zamanto kamar wannan ƙawalwal ne da aka gan shi a wuri sahara mai faɗi yalwatacci ya sabu zam'anu ma'an wanda yake jin kishirwa shine ab-zam'anu zai zaci cewa ruwa ne a kwance bari ta tafiya malam ka ji tafiya zai yana ƙara gaba ka ji tafiya ga yana ƙara gaba ka ji tafiya ka ga yana ƙara gaba ba ka taba ko da motar ka ne wallahi ba kai saka iso wannan kawalwaliyar ba wannan sarab din azzam'anu shine alladhi ishtadda al-atashu wanda ishruwa ta mai tsanani yana gani zai ɗauka ruwa ne subhanallah Allah tabaraka wata'ala ya nuna mana aikin sunnan fa aikin banza ne aiki ne da babu shi a kiyama ma lahu fil akhirati min khalaq to ya za a yi duk kafiri da ya wani aiki mai kyau a nan duniya na taimakon wani kawai Allah zai biya shi a nan duniya ne sai taimake shi akan al'amuransa amma kiyama hajji ba a ba wa kafiri lada A ai lada ana ba da shi ne ga wanda yake yana sallah wanda ya imani da Allah A hatta idza abu lam yajidu shay'an wannan ghayatun ne ne takdirin sa sai a ce hada sarabu ya yadhunnu dam'anu ma'an fa yusri'u nahawahu mai jin kishirwa zai ɗauka ruwa ne sai ya yi gaggawa ya kankaro hatta idan ma wasala ilaihi sai ya je wurin da yake tsammanin zai samu wannan ruwan lam yajid ma hasibahu ma zai samu abin da yake tsammanin ruwa dan bane ba wa allaka alaihi amalahu shay'an aslan abin da ya rata ya burin sa cewa zai samu ruwa sai gaba komai la a wala ne babu ruwa ba komai a wurin to nan gurin Allah ya kamanta mana aikin kafiri da yake yi daga cikin ayyukan bil aiki ne wa Allah da'a a wannan duniya wanda zai yi tsammanin mai amfani ne gare shi sai Allah ya kwatanta wannan aiki da khaiba da tabewa kamar yadda wani zai hango wannan abu ya dauka koyuwa zai tabi da zai samu ba shi ma kafiri zai ta tsammanin zai samu wani abu wallahi ba abin da zai samu a kiyama saboda me saboda ya bar asalin ba imani da Allah idan bai yi imani da Allah ba zai samu lada ba kwata-kwata don haka burinsa ya zama aikin banza ba da amfani kenan ووجد الله عنده فوفاه حسابا wannan matufin ne akan jumlar lam yajidhu kuma shi ma yana cikin tashbihin da Allah yi ai wa wajada zam'ana hukm Allah shi ne kishirwan sai zai tare da hukuncin Allah da abinda Allah ya kaddara wato inda sarabi a wajen wannan wato kawalwaliyar wa fa sabahu Allah zai cika masa lissafinsa alladhi yastahiquhu abin da cancanta kamilan ghayra manqus a cike ba tare da ya tauye ba wannan yana nuna mana cewa imani shine tushen samun lada duk wanda ba shi da imani duk abin da yi ba samu lada ba wannan ashadu Allah ilaha illallah da baka yi ta ba to duk abin da za ka yi baka da lada rana tashi an kiyama wallahu sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi ne liyanna la yashghaluhu hisabun an hisab Allahu akbar saboda shi Allah gaggawarsa lissafin wani fa baya hana shi ne da wani hisabin wani baya hana shi na wani wala amalun an amalin aikin wani baya hana shi yin aikin sa kowai hisabin mutane duka gabaki daya a wajen Allah kamar hisabin mutum ɗaya ne hisabin mutanen duniya duka a wajen Allah daidai yake da hisabin mutum ɗaya shine ma'ana wallahu sari'ul hisab wallahu sari'ul hisab aka ce malamai suka rubaito hisabi na ɗan mutum wallahi kamar kyafta ido kalam an gama shi to a da mun ga abin da kake a rubuta kuma abin da ka cancance shi yana nan a rubuce so Allah ya gama komai kar ku ɗauka tashin alkiyama lissafin alkiyama wani abu ne da zai dami Allah kowai aiki zai yi wa Allah yawa la shi mai gaggawa ne nan da nan za a yi a gama fa kawai dan mutum ta huta dan aljanna ta fara janna ya rabbi ka ba mu kikkiawan cikawa sai Allah ya ce mai auka zulmatin أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج فوقه يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل Allah ya ci gaba da buga misali wani misalin a kan aikin kafirai ɗin auka ka zulumatin fi baharin lujjai abinda ake nufi ko kuma aikin kafirai wato wajen lalacewar aikin da kuma jahilcin su kafiran kamar dubbai ne zulumat dubbai jami'i na zulma a cikin baharin lujjai kogi mai zurfi mai ruwa mai yawa in an ce lujjai wato zurfin kogi da yawan ruwan cikinsa ana cewa lujjatul bahari mu'zamul bahari baharin lujjayyin kogi mai tarin yawa da zurfi da ruwa yarsha maujin min yi mawjin sifar wannan kogi igiyar ruwa tana samansa ka tambayi wanda suke mu'amala da kogi suke zuwa bakin ruwa su gaya maka yadda igiyar ruwa yake wasa a kan ruwa igiyar ruwa za ta iya tashin gari guda igiya ɗaya in ta murɗa wallahi sai ta tashi wuri guda min fauƙihi maujin wata kan wata ma'ana mutarakin kenan in an ce min fauki mut wata igiyar tana yin igiyar kuma a kanta ma wata igiyar tana yi wato abin tsoro ne in ka ga ruwa yadda yake wata rana na taɓa zuwa bakin ruwan teku inda ya harshe za a ce kamar irin lagos in ka je akwai ruwa ka je ka ga ikon allah mana ka je ka ga yadda yadda igiyar ruwa take mana in ruwa ya tafi sai ka ji yadda ka sa an koro wani abu ne yi kamar zai tashi wuri kuma daga can za ka hango shi a sama idan ya yi tsiri ya yi tumbe wallahi ma sai ka ga ya fi komai tsawo in yi saman nan sai kuma ya daɗa saukowa sai daɗa sama sai sauko duk abin da ke cikin wannan igiyar ruwa zai yi jiki kuma wannan tun da allah ya yi wannan ruwan haka yake na je gana shi ma an kai ne wajen wani ruwa irin wannan baya ganuwa yawansa da girman ruwa kullum yana wasa ne ruwa na tambayi wani dattijo mai shekaru da furfura da muka je na ce da allah a shekarunka da suka wuce da kuna yara wannan ruwan da haka ce yace duk wanda ya tashi a ƙasar na haka ya ga ruwan kullum wannan wasan da yake babu ranar da baya yin dare ko rana Allahu akbar sarautar Allah yace kuma ka ga ruwan nan kala biyu ga wannan ga wannan wani baya shiga wani inda za ka ɗebo wannan a kofi ka zuba shi sai ya dawo nan kuma kalar su ba iri ɗaya ba ne. wannan yana da duhu wannan yana da haske ga su suna gudu kuma abu mamaki wannan yana tafiya ya gabar wannan ya yamma kuma wallahi ba su haɗuwa abun mamaki mulkin Allah da sarautarsa mu ma anan a cikin wasu kogunan nan a nan numan ma an ce akwai akwai irin wannan na taba gani kaga wannan ruwan an yi ruwa a wani guri ya yi jajawur alamar ƙasa wannan kuma fari ne wancan yana yin can wannan yana yin kuma ba na su haɗu ba kuma duk ruwa ne kuma ba katanga tsakaninsu wai nan a nuna maka isar mulki da buwayarsa da kambamarsa ta baraka wata ana Allah mun yi imani da kai Allah mun yadda da kai ya Allah shine أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ga igiyar ruwa wata kan wata sannan a saman igiyar ruwan kuma ga hajiri ga girgije bakikirin kun ga ga duhun ruwa bahari lujje kogi mai mugun zurfi da ruwa shine lujje Ka da duhu ko sannan ga duhun igiyar ruwa ta farko ga duhun wata wadda take kanta ga kuma sama wani duhu ne na hadiri ko a garin nan ko a garin ku in aka yi hadiri duhu ai gari ko da ranar sai ga yayi duhu to kar ka ga duhu idan ka je cikin ruwa lokacin ba bishiya ba komai irin hadewa ma yake yi in ka leƙa wani gurin sai ka hango da hadirin da ruwan ma gaba ɗaya sun hade yace zulumatun ba'dha fawqa ba'd duhu kan duhu wannan wani misali ne na aikin kafirai wanda ba za su taba amfanuwa da shi wani wannan bayanin fa gaba ɗaya aikin kafiri ne duhu ne kawai ba haske a cikin kawai aikin banza ne abin da ake nufi al'amalin hasana fi duniya lil kafirina ayyuka kyawawa a duniya da kafiri yayi ciyarwa shayarwa taimako agaji taimakon marayu gina masallaci ta san farko suke ba za su gina masallaci saboda babu hasken Allah a cikin aikin li khuluwiha min nuril haqqi wa khuluwiha 'anil naf'i ba amfani kamar misalin wannan dukkai ne da aka baka labari Allah ce idan akhraja yadahu lam yakad raha. idan mutum ya fitar da hannunsa ba zai iya ganin hannun ba saboda tsabar duhu ma'ana duhun ya kai ga inda za ka daga hannunka haka ba za zaka iya ganin hannunka ba abinda ake nufi idan akhraja alwatu fi tilka dhulumat yadahu allati hiya juz'un minhu wanda ya fada cikin wannan duhu kaga hannunsa wani juzu'i ne nasa hannunsa wani bangare ne nasa inda zai daga hannunsa wallahi ba zai iya ganin hannun saboda duhu saboda min shiddati tarakum zulumat Allah tabaraka wa ta'ala yace ya rufe ayar wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur yanzu duk wanda Allah tabaraka wa ta'ala bai sanya masa haske ba ai bai da wani haske mana duk kafiri da bai imani ya zama musulmi ba ai ba ya da wani haske ai haske yana cikin musulunci ai su kuma duk yadda kai kokari ka wanke kafiri daga kafircin sa ka nuna shi shi Ka kace duk ɗaya kuke da shi wallahi ba duk ɗaya bane wa man lam yaj'al Alillahu lahu nuran fa ma lahu min nur wanda Allah bai sanya masa haske ba ai ba da haske ayyu insanin lam yasha illahu ta'ala an yaj'ala lahu nuran yahdihi ila siratal mustaqim duk mutumin da Allah bai sanya masa hasken da zai shirya da shi hanya wacce take miƙaƙƙiya ba to wannan mutumin ko ba da wani haske da zai shirya da shi zuwa ga haskiya haske da kuma gaskiya da alkhairi kowaye shi kuma saboda hasken Allah shi ke haska kowa imam ibn kafir a ƙarƙashin tafsirin waɗannan ayoyi guda biyu ya ce waɗannan misalai ne guda biyu da Allah ya buga shi ya buga su na wa'ayyil kuffari ga nau'in kafirai guda biyu yace misali na farko shine fa huwa lil kuffari addu'ati ila kufri misalin aya farko ana nufin kafirai waɗanda suke kira zuwa ga kafircinsu waɗanda suke tsammanin su suna aikin lada ne ma za su samu wani abu a wajen Allah tabaraka wa ta'ala amma wa laisu fi nafsil amri a shay su ba komai Shi ne Allah ya ce kasarabin alladhi yara fi alqi'an kasarabin biqi'atin yahtamu az-zam'anu ma'an hatta abu mai lam yajidhu shay'an wajada Allah indahu fawqa hisaba yace wannan kuma misali ne na masu jahilci al murakkab jahilin mutum wanda yake itikadin barna saboda jahilcinsa barna yake daukan barna daidai ne kuma yana tsammani a kan wato yana kan gaskiya to misali na biyu shine al-jahlul basit waɗanda mukallidu ne a a'immatil kufri masu koyi da shi gabanin kafirai shi koyi yake shi dan bitar zai ne bi yake ne kawai to shi ne Allah ya ce auka zulumatin fi bahri fi bahri lujjin yakshabu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi sahab zulumatin ba'dha fawqa ba'dhin idha akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu min nur Allah ka ba mu haske Allah ka sa mu cika da imani bari mu dakata a anan insha Allah وبسي متاشي والذين ألم ترى أن الله يسبه له من في السماوات والأرض والطير صافات وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته